Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin jin ra'ayoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. kamar yadda ku ji labaran duniya an jima ana zargin kamfanonin kasashen waje da hannu wajen haƙar ma'adinai ba a kan ƙa'ida ba tare da taimakawa wajen yaɗuwar makamai a ƙasashe da dama a afirka ko a lokacin da yake jawabi cikin zauren majalisar ɗinkin duniya shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya fito fili karara inda ya ce yanzu haka akwai kamfanoni da dama da kuma mutane ɗaiɗaiku da ke cikin wannan safara me za ku ce a game da wannan matsala ta haƙar ma'adinai ba a kan ƙa'ida ba a afirka ya girman wannan matsala take a ƙasashen ku to ba ta lokaci ba sai mu je ga ra'ayoyin wasu daga cikin masu sauraron mu gidan rediyon faransa mai magana ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a kimba jihar niger to alhamdulahi mun ji daɗi bisa ga ainihin wannan jawabi da shugaban najeriya ya yi game da ainihin haƙan ma'adanai da ƙasashen waje suke yi a lungu da saƙo na ƙasashen afirka to a hakikanin gaskiya yana da kyau a ce su ƙasashen afirka sun haɗa kansu su hana ainihin waɗannan manya-manyan kamfanoni masu kwashe mana ma'adanai a lungu da saƙo na ƙasashenmu na afirka domin sabida ainihin kowane lungu da sako a wata ƙasa ko a wani ƙauye afirka sun riga sun mamaye ko ina da ko ina sannan kuma ainihin talakawan da ya kamata ainihin su rika cin gajiyar wannan abin? abun ya gagare su ya fi karfin su saboda ainihin waɗannan manya-manyan kamfanoni sun mamaye komai amma kuma da rashin haɗin kan ainihin manyan ƙasashen Afirka muna fatan Allah zai Allah haɗa kawunan ainihin gwamnatocinmu na ƙasashen Afirka domin saboda su rika gajiyar ainihin arzikin da Allah ya bamu na ƙarƙashin ƙasa. Plateau sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International kuna tare da haɗabi mai kwamfuta mai yama lokal government kebis ta Najeriya. To a yau ina shigo wannan shiri ne domin in tofa albarkacin bakina akan wannan maudu'i da kuka ɗauko mana. Babu shakka ci gaba da haƙon ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba musamman a lahiyar mu ta Afirka yana kawo mana illoli daban-daban saboda haka muna kira ga gwamnati da kuma su masu haƙƙan ma'adanai ya kamata su rinka bin shawarwarin da mahukunta ka ba su domin akwai wuraren da bai dace a ce an yi haƙƙon ma'adanai ba akwai wuri wanda yake yana da taushi haka wanda yake ana iya samun rubtawa ƙasa ko kuma zaizayar ƙasa muna fatar allah ya sa a ɗo matakin gaggawa domin kuma shawo kan wannan matsala suna na haɗabi mai kwamfuta mayama local government kebbi state nigeria gidan rediyo faransa mai albarka sunana bashir mamman dan inna kadisau hakika wannan magana da shugaban kasa ya a babban taron majalisar ɗinkin duniya na cewar akwai wasu ƙasashe da suke tallafawa ƙasashenmu na afirka wajen rashin son a zauna lafiya dangane da haƙan ma'adanai da suke yi tabbas wannan biri ya yi kama da mutum musamman idan ka diba zamfara katsina jos da sauran inda duk wasu ma'adanan ƙasa suke za ka ga turawa ne ke zuwa suna sayan wa'annan ma'adanai kuma suna ba leburorin da za su je haƙa wannan ma'adanai kuɗaɗe haƙiƙa. idan har Allah ya sa wannan shugaban kasa ya ci gaba da jajircewa irin wannan jajircewa da yake na cewar za a dau mataki akan duk wata kasa da aka kama ɗanta ya shigo Najeriya yana haƙar ma'adanai wallahi babu abin da za mu ce masa sai dai mai masa fatan alkhairi na gode gidan rediyo faransa mai albarka sunana bashir mamman dan mai magana shugaban kungiyar muryar talaka rashin karamar hukumar mani jihar katsina najeriya kumar taso ilyas magami To batun zargin da ake na hakan ma'adanai ba a kan ƙa'ida ba musamman a ƙasashenmu na Afirka masu tasowa. To wannan gaskiya ne kuma abu ne wanda wanda yake sananne da daɗe kuma mafi akasari ma rikicin da muke fama da shi musamman a ƙasashenmu na Afirka. Ai ba komi ke jawo shi ba ce a masu haƙan ma'adanai ba a kan ƙa'ida ba wanda su ne suke raba makamai ga al'umma domin a ci gaba da tada rikici saboda kada ma ƙasa ta samu natsuwa da za ta yi domin ta duba wannan ɓangaren to saboda haka muna kira mu a kasashenmu na afirka dole sai sun daina dogara da kasashen yamma wajen ba da taimako da ba da tallafi da kuma gina tattalin arzikinsu ya kamata a ce a afirka muna da wata kungiya kwatankwacin kungiyar tarayyar turai wanda za a rika yin amfani da ita wajen gan cewa an gina tattalin arzikin afirka domin dogarin da muke da kasashen yammacin duniya shine yake sanya ake zuwa ake yi musatan ma'adanai a cikin kasashenmu na gode radio faransa international ku tashi lafiya. Sashen Hausa Radio France International. Suna na Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar Bakori da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Muna godiya da irin damar da kuke bamu muna faɗin albarkacin bakinmu a dukkanin shirye-shiryen ku na yau da kullum. hakika jawabin da shugaban kasa alhaji asuwaju bola ahmed tinubu a babban taron kolin zauren majalisar ɗinkin duniya na shugabannin ƙasashe cewar akwai wasu kamfanoni da suke harkan ma'adanai ba bisa ka'ida ba to gaskiya wannan hakan samson bai zo mana da mamaki ba idan aka yi la'akari da dama tuni masharhanta suna faɗin ire-iren waɗannan abubuwan da suke faruwa ana amfani da muggan makamai a wurin haƙan ma'adanan domin a kori ainihin mutanen da suke zaune a wuraren sannan wannan wani kalubale ne ga ainihin shugabanninmu na afirka musamman inda suke da albarkatun waɗannan ma'adanai su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin tunkarar wannan matsala tunda babu wani gagarare sai wanda aka kyale sannan kuma muna godiya da irin wannan jawabi da shugaban ƙasa ya a daidai inda ya kamata ya yi shi kuma da wurin da ya kamata ya yi shi allah ya sa kuma wannan jawabi ya zama sala kawo ƙarshen wannan haƙan ma'adanai da ake ba bisa ka'ida ba na mamma abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bore nijar mamba na ra'ayin masu rare ina to albarkacin baki na eh, a kan ginan ma'adinai wanda bai da kai bai da gindi sai ka ga mutum ya tafi tsawon kilomita nawa cikin kasashen na gina shi na nema abu wasu rijiya ta ribta da su wasu kasa ta ribta da su duka akan neman ma'adinai. saboda wanda bai da wanda bai da kaida babu hukuma ciki don haka nan mutane suna asarar rayukansu mu dai muna kira ga irin wanga nema a yi a hankali a yi takazan tsan wa'anda zai zan sana'a suta da Allah su kiyaye saboda a yi hankuri a neman halat dai daidaina amma dai a bar shiga inda haɗari ga sunana mamma abdullahi kaka kamar yadda kuji a labaran duniya maudu'in namu yau yana mai da hankali ne kan wani kamfanonin kasashe na waje da hannu wajen haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba tare da taimakawa wajen yaduwar makamai a kasashe da dama na afirka kuma kazalika shugaban najeriya a zauren majalisar ɗinkin duniya ya fito fili karara inda ya ce yanzu haka akwai kamfanoni da dama da kuma mutane da ke cikin wannan safara menene ra'ayinku dangane da wannan matsala ta haƙar ma'adinai ba akan ka'ida ba ya girman wannan matsala take a yankunan ku ga dai ra'ayin wasu daga cikin masu sauraron namu Sashen Hausa na rediyo Faransa. Mai magana mataimakin shugaban kungiyar murya jama'a Usman Manuka da kanan mai Rolot Punto a cikin jihar Katsina da ke tare da Najeriya. Hakika kowa san manyan kasashen duniya suke amfana da ma'adanan karkashin kasa da ke nahiyar mu ta Afirka. wanda kuma ta dalilin shi ne ke kawo mana waɗannan fitattunu da tashin hankali da kashe-kashe wanda muna kira ga majalisar ɗinkin duniya da shugabannin afirka da ke wannan zauri da su kai kokenmu wajen majalisar duniya ɗinkin duniya domin gaskiya a kawo ƙarshen shiga ƙasashe irin manyan ƙasashe cikin ƙasashenmu na afirka masu tasowa wajen kwasar albarkatun ƙasa wanda ana barin mu da talauci ba ta yi a ce mu da arziki amma waɗansu su rika zuwa suna kwasar arzikinmu suna zuwa suna barin mu da fitina suna kawo mana wani tallafi wanda ba zai iya kashe mana kishirwa ba haka kuma duk waɗansu masu amfani da wannan ma'adinai na cikin ƙasa ya kamata gwamnatoci gaskiya su taka musu birki idan har ana so a ci gaba da samun zaman lafiya. france international rfi suna na nafi baban nafisa dan wale zangon duma ta sare jinde maradi eh, ni babban abin da zan ce bisa ga wanga maudu'i ni gaskiya abin da ma ke cimin takaici in ka duba kamar ƙasa ta jamhuriyar nijar muna da wurin haƙa zinari da ake ce ma jado ko rama mu aka yi 'yan ƙasa aka bar tura suka shigo ciki suna a inda suka so ga mu da arzikin ƙasa amma ya zama ba mallakin 'yan ƙasa ba to kusan haka take kasancewa eh, harkokin na eh, na afirka eh, a zirin suke zama ba su ba gida sai daji shugabanni da kun huto arzikin ƙasa ya huto sai ka ga an hana ku an kawo wasu kamfanin nuka daga ƙasashen waje in sun ga dama su biya haraji in sun ga dama in sun zo da magana haƙar zinari to sai su zo da wani lauje cikin naɗi wanda su shugabannin kan kansu ba su isa su gane komai ba amma ɗan ƙasa na neman abin da zai kure ma bakin shi ko da ya ruha ma kan shi asiri sai a zo a hana shi. sashen Hausa na gidan Radio France International mai magana Abdullahi Laki Funtuwa da karmar kuma Funtuwa a cikin jihar Katsina. Hakika zarge-zargen da ake ma kamfanonin kasashen waje masu karma ma'adanai ba bisa ka'ida ba a kasashen mu na Afirka abu ne wanda wasu ke ganin tabbatacce ne. Duba da girman matsala da muke kallo duk inda ake haƙa irin wa'annan ma'adanan za a ga akwai wa'annan matsala ta rashin tsaro wato inda 'yan bindiga ke tarewa irin wannan yankunan. To har kullum mu babban fatanmu shine a zauna lafiya muna kira ga hukumomi su ɗauki matakan da ya dace dangane da wannan matsala domin idan ya kasance a ce ƙasa tana da ma'adanai wasu bare ke amfana da wa'annan ma'adanan ba al'umma ƙasa ba kuma musamman halin kunci na rayuwa da al'umma ƙasa ke ciki a ce suna da irin wa'annan ma'adanan amma ba yadda wani amfani gurin saye wasu to muna kira ga hukumomin su ɗauki matakan da ya dace akan wa'annan kamfanonin domin kawo ƙarshen wannan matsala da fatan za ku tashi lafiya mai magana abdullahi laki funto da kamar kuma funto a cikin jihar katsina. Freedom Faransa mai albarka godiya ban bar ƙari ba. Sunana Umaru Kambaya wuri unguwan Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya da Alhaji Umaru Aliyu ta Kanikal wuri. Ba shakka haƙar ma'adinai ba a kan ƙa'ida ba to bai dace ba, kuma ya kamata hukumomi su sa ido game da wannan. Game da haɗuwar makamayya ga hannun mutane ba a kan ƙa'ida ba, masu hikima sun ce, Allah bai yi halitta don a yi ta kashinsu ba. to sannan masu kira makamayyan nan suna yi da niyya su ƙara halitta Allah a doron ƙasa kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce wanda ya sanadin kashe mutum ɗaya ba a kan shari'a ba to kamar ya kashe mutanen duniya ne gaba ɗaya wanda ya raya mutum ɗaya kamar ya raya mutanen duniya ne gaba ɗaya daga Amurkan baya wuri unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi Najeriya da Alhaji Umar Aliyu ta Kanikal ya wuri. sashen Hausa na gidan rediyon Faransa suna na Ibrahim Dan Fulani yaya mai Arsenal da ke karamar hukumar Wurji a jihar Bauchi da ke tarayyar Najeriya. hakika wannan a kiran da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya yi a game da kamfanonin a kasashen waje da suke a haƙar ma'adanai a ƙasashen mu na Afirka ba bisa ƙa'ida ba da kuma yaɗuwar makamai wannan abun gaskiya ne kuma a gaskiya mun goya masa baya ɗari bisa ɗari bisa wannan kiran da yawa a shugabannin ƙasashen duniya ya kamata dukkan sauran shugabannin ƙasashen Afirka su fito su goya masa baya domin jaddada wannan a jawabin da ya yi din da fatan za ku tashi lafiya na gode sunana Ibrahim ɗan Fulani yayari a jihar Bauchin Najeriya. Radio France mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa lawaci daya mazaunin ƙasar gambia to ni a ra'ayina a kamfanonin da ke haƙan ma'adinai ba bisa kan ƙa'ida ba ya za a yi a ce kamfani ma ba wai wasu ƙwaron mutane ba suna haƙar ma'adinai ba bisa kan ƙa'ida ba a ce gwamnatin ƙasa ba ya labari ko kuma hukumomin ƙasa ba su labari to ta ina suka samu lasisin haƙar ma'adinai har ya zamanto a ce kamfani ma ba ma a kwarorin jama'a ba har suna haƙan ma'adinai ba bisa kan ka'ida ba a ƙasashen mana afirka har ya zamanto gwamnatin ƙasa ko gwamnatin mana afirka ba su tushe wannan kamfanuka ba ko kuma su kai su kotu a yi musu hukunci daidai da yadda ya kamata mai magana sa'adu isa jamfuri nijar jihar tawala wacce da mazaunin kasar gambia na gode yarfi a tashi lafiya to yarfi labaran hausa na farko dai kakin fara magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka ulama ma da ya mai dan zama yarfi mun ji mun da kun ka ba su ah, mutane da yawa suna haƙo adanai ba bisa ƙa'ida ba to ni dai abin da an nura duk wanda an ga samu hina abu wanda bai da kyawo a yi gaba da shi an kai gaba da shi to gobe in wani gani ba shi abin nan da wannan yayi bakin ra'ayina kenan yarfi ina gaishe ku sannan ku kokari gaba da gaba da ya koma baya kuna tare da isa bukar tsoho mai barka a ulama ya mai jamboriyar nijar. sunana mustapha bayan mega daga nan soja jihar zamfara tarayyar najeriya dangane da jawaban da shugaban kasar tarayyar najeriya a suwaju bola ahmed tinubu a gaban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 78 daga cikin jawaban shi hayar taɓo twatsar da ake ma kasashen afirka ta ɗiban ma'adanai ba bisa kan ka'ida ba har wa'annan da ke shiga burtu suna ɗiban ma'adanai ba bisa kan ka'ida ba ana zargin cewa suna farin makamai a domin ana karkashe al'umma su alaƙiƙanin gaskiya matsalolin da suka addabi al'ummar afirka majalisar ɗinkin duniya tana sani ta fannin yaƙe-yaƙe juyin milki 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane matsalar boko haram da dukkan tashi tashi hankulan da aka yi majalisar ɗinkin duniya ta sani amma ta ƙi ta ce open in dai majalisar ɗinkin duniya ce ba majalisar ɗinkin wata ƙasa ba ya kamata ta yi dukkan mai yiwuwa ganin cewa an daƙile wa'annan matsaloli da rigingimu na ƙasashen afirka su kuma shugabannin afirka su yi dukkan mai yiwuwa ganin cewa sun kare ƙasashen To da wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo musamman ba Ibrahim Tukur Kefi sai ni da gabatar da shirin Abdullahi Isa ke cewa ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio Faransa International RFI.